a da farkon alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا توفة الحكام القاضي أبو بكر العاصمي a yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in kuma za mu tashi babu raba'i wato babin da ke bayani akan hukuncin-hukuncin shayarwa amma ba hukuncin mace ta shayar da ɗanta ba wannan wajibi ne dole ne ta shayar da shi matuƙar tana auren baban yaro kuma ba tare da ya ba ta kokobo ba so da shi yake ciyar da ita ya tufatar da ita da dukkan sauran bukatunta amma idan suka rabu to wannan kuma za ta iya cewa sai an biya ta ta shayar idan idan ta yi ya ce za ta iya shayarwa ba tare da an biya ta ba idan suka kasa daidaitawa saboda ta sa kuɗin ya yi tsada ko shi ya yi sa kuɗin ya yi sai a nemi wata mata daban ta shayar to wannan babi ne mai zaman kansa ba shi ake magana ba ana maganan babin tasirin mace ta shayar da wani yaro ba ɗanta ba a abin da ya shafi babin aure wannan saboda mahaniya tana shigansa wata mace idan ta shayar da yaro tana zama mamansa ba dama ya aure ta kurawar 'ya'yanta da wasu waɗanda suka haramta a jirginta so wannan akan iya zuwa da shi a gaban alkali a nemi yadda za a yi wannan hukunci to shine ma da ya kama shi a nan a babin aure ya ce wa kullu man tahrumu shir'an bin nasaffa mithluha min ar-rida'i fa in aqarra az-zawju bir fa huwa ila fasqin nikahi da'i wa yalzamu as-sadaqu bil bina'i wa nisfuhu min qabli al-ibtina'i kadhaka bil iqrari minhumā ma'ala bi itirafi zawjatin in waqa'a wa yufsaqu an-nikahu bil adlayni bi sihhati irda'i shahidayni wa bi ithnatayni in yakun huma min qabli aqdin qad fashawa 'udima wa rajulin wa imra'atin kaza wa fi wahidatin kulfun wa fil awlaftu fi wa kullu man tahrumu shar'an wa kullu man tahrumu duk matan da take haramta ka aure ta bin nasab da dangantaka shar'an a shar'ance fa mithluha irin wannan matan yushtanab ana nisantanta min rabai da sabbin shayarwa duk matan da a shari'ance haramun ne ka aure ta saboda dangantakan da ke tsakanin to irin wannan dangantaka in an same ta a babin shayarwa wato a matan da ta shayar da kai wanda ba mamanka ba to shi ma yana sa innan matan su haramta a gare ka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yahrumu min ar ma yahrumu min an-nasab abun da yake haramta da sababin dangantaka ta jini to kuma yana haramta da sababin dangantaka ta shayarwa hadisin bukari da muslim waɗanda suke haramta a gare ka a babin dangantaka na jini guda bakwai ne wanda ubangiji ta ala ya bayani su a cikin suratul nisa'i yace hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti an haramta muku iyayenku mata haramun ne ku auri iyayenku mata an haramta muku yan uwanku abin nan 'ya'yanku mata an haramta muku ƴan uwanku mata kanninku ko yayinku an haramta muku gwaggwaninku sune yan uwan uba an haramta muku yafin dodinku sune yan uwar uwa sannan an haramta muku 'ya'yan kanninku ko yayinku maza da 'ya'yan kanninku ko yayinku mata idan guda bakwai aka haramta a babin dangantaka kuma suna haramta a babin shayarwa mahaifiyar mutum haramun ne a aure ta da can a can ba an yi a zamanin jahiliya haramun ne mutum ya aure mahaifiyarsa to haka nan kakasa haramun ne a aure ta kakasa mace haramun ne a aure ta ko kakar kakar kakansa ce ita ma uwa ce haramun ne mutum ya auri yarsa haka nan kuma haramun ne ya auri jikarsa yar ɗansa ko yar yarsa ko da jikan jika ne haramun ne ya aure ta haramun ne mutum ya auri yar uwarsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya sawa'un yarsa ne ko ƙanwarsa musulunci ya haramta haramun ne ya auri gwaggonsa ita ce ‘yar uwan babansa ko kanwar baba ko yar baba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma wato ainihin uwa ɗaya kawai haramun ne aura to haka nan kuma ‘yar uwar kakan kama haramun ne aura ita ce gubban babanka kenan ‘yar uwar kakanka namiji saboda haka wanda babanka zai ce mata goggo kai kuma ka ce mata kaka kanwar kakanka ne ko yar kakanka ne to haramun ne ka aure ta sannan haramun ne ka aure yafin donka ita ce yar uwar uwa ita ce halakin yar mamanka ko kanwar mamanka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya haramun ne ka aure ta sannan haka nan haramun ne ka aure mamar mamarka wato kakarka kenan ko mamar babanka Ina ka haramta uwa to kaka ma ta shiga haramun ce ko da kakan kaka haramun ne ka auri yar dan uwanka shakiki ko wanda ake uba ɗaya kawai ko uwa ɗaya kawai haramun ne ka aura domin tana matsayin ka ce yar yayanka ko yar kaninka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ba lata ka aure ta domin yarka ce sai dai ƴaƴanku su yi aure a tsakaninsu sai sai sai a yi auren ƴaƴan bakwanu amma banda yar wato ɗan uwanka wanka ko kaninka haramun ne ka auri ƴar ƴar uwarka wato yar kanwarka ko yarka domin ita ma yarka ne rawan uwa ɗaya uba ɗaya kuke da uwarta ko uba ɗaya ko uwa ɗaya domin a matsayin ƴa take a gare ka to haramun ne aure sa wannan qur'ani yayi nasanta wanda su suke haramta a dangi kuma yana da kyau mutum ya san wannan Kuma in an tashi aure aka tambaye mutum wayanda suka haramta sai ya laluba haramun ne ya aure ta ko halal ne in ya laluba bai same ta cikin wayanda aka haramta ba to kuma sai ka tafi aya can gaba wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an haramta muku duk an halatta muku duk abin da ba wannan ba to wannan babin shi ma yana da wahala a babin fatawa akwai rikici a babin aure idan mutum bai kiyaye ba za a tambaye shi sai halal ne inda yake haramun ko ce haramun inda yake zama yake zama halal saboda kiyaye so haddace su a kwakwalwan yana da wahala to wa'annan kamar yadda suka haramta da sababin dangantaka haka nan sun haramta da sababin shayarwa duk matan da ta shayar da kai to ta zama mamanka kuma haramun ne ka aure ta kuma da manzon sun ya ce ya haru minan rabati ma haru minan nasal kuma ina mamanka ba za ka aura ba ta wanda shi sha da kai ma ta zama mamanka na shayarwa haka nan ba za ka auri ‘ya'yanka na shayarwa ba wato su ne ‘ya'ya mata wanda matarka ta shayar da su idan matarka ta shayar da ya'inya tun ta zama ‘yarka ta shayarwa domin matarka ne ta shayar da su to ba za ka aure ta ba ba za ka auri abin nan ka ta shayarwa ba ko yar uwarka ta shayarwa afwan ita ne wanda kuka sha mama ɗaya da ita mama ɗaya da ita wato matan da ta shayar da kai ita ta shayar da ita sawa'un mamanka ne ta shayar da ku tare ko mamanta ne ta shayar da ku dukan ku biyu ko ta mata daban ne ta shayar da ku haramun ne da al'adar laraba ma mace in tana da matsayi ba ta shayar da yaron ta sai ta wani wuri a shayar da shi kuma ma yakan faru za tafi maka a bar jinjira wata ta shayar da ita ko wata ta rasu an bar jinjiri ko jinjira sai a samu wannan shayarwa ne to ba ba halatta yar uwarka ta shayarwa wanda kuka sha mama ɗaya da ita sawa'un yar uwa li ce ko kuma li'abdiya ko shakikiya me shakikiya shine matar da ta shayar da kai din ita ne ta shayar da kai kuma mijin guda ɗaya ne kaga ta zama shakikiyar ka ta shayarwa idan ko matar da ta shayar da kai din lokacin da ta shayar da kai mijinta daban sai ta shayar da wace yarinyar mijinta daban to ta zama li'ummiya kenan kun haɗa uwa ɗaya ta shayarwa idan kuma mace ne ta shayar da kai ta shayar da wannan yarinyan to wannan mutumin da yake mijin wannan matan yana da wata mata daban ko kuma a ce mace ne ta shayar da kai mijin wannan matan ya zama babanka na shayarwa yana da wata mata daban kuma sai ta shayar da wata yarinya ba za ka aure ta ba domin ta zama ir uwarka wanda kuke uba ɗaya na shayarwa amma uwa daban-daban wanda suka sha da ku ba ɗaya ba ne kun fahimci wannan saboda haka wannan yana naso har zuwa yi zuwa haka so saboda manzala sa sallama lokacin da Aisha radiyallahu anha kamar yadda zuwa hadisin Bukhari aflahu zo ya ce na son zai zo wurin ta gaishe ta lokacin an saukar da hijabi ayoyin hijabi ba da ma ka gama ta sai muharramanka. sai ta a bayan da za ka shiga wurina domin ba kai ne ba kai ne ka shayar da niwa kuma shi ma ɗan uwanka ɗan uwan abul kwais ne wanda ya shayar da aisha ne aflahu ɗan uwan baban aisha na shayarwa kenan sai ta ce ba za baran ba ka izini ka shiga ba domin ɗan uwankan ma ba shi ya shayar da ni ba matarsa ne ta shayar da ni sau da aka babu dama ka shiga wurina shikenan sai manzo da sama sai zo sai Aisha take tambayan sa take gaya masa aflahu ne yake cewa wai zai zo wuri na ya gaishe ni sai nake ce masa ba shi ne dan uwansa ma ba shi ne ya shayar da ni ba matarsa ne ta shayar da shi ta shayar da ni saboda haka ya zai na bar shi shigo wuri na sai manzo sun ya ce ki masa izini ya shigo domin ki ne na yarwa fa innahu ammuki ki ne Wanda dan uwansa ne ya shayar da ke to yanzu ya zama ya zama babban kikin da shi ya zama babanta kenan na shayarwa tunda matarsa ta shayar da shi saboda haka tunda matarsa ne ta shayar da kai to tana matsayin shi yana matsayin babanka yan uwansa suna matsayin baffanunka haka ita ma babanta ne yan uwan baffanunta ne yan uwan shi mijin wanda ya shayar da ke wanda ya shayar da ita wayannan dukkanin babu dama wato ainihin ka aure su to kamar yadda ba za ka aure su ba haka nan kuma wato kamar yadda a dangi ba za ka aure irin wa'in nan ba haka nan kuma a sharuwa ba za ka aure su ba manzala sa sama da ba Aisha wannan ka'idan Aisha sai ta rike ka'idan Urwa in ba yake cewa daga nan Aisha ta kasance tana cewa harjimu min ar rauma ma yaru min ku haramta duk abin da yake haramta na nasaba to ku haramta shi a dangi to kaga wannan wani babban rikici ne wanda matsala ce fiqhiyya na fiqh masu zurfi wanda kiyaye su babkin su ne yake da wahala abin da ake cewa babki shine ka kiyaye abun in an ga maka za ka iya ganewa amma ka kiyaye shi a kwakwalwanka yanda duk lokacin da aka tambaye ka za ka iya bada haka shi yake wahala wannan shi ne abin da ya wahalar da fikihu kenan kuma dukkan su da hajjaga hadisi yake daukowa da qur'ani domin qur'ani ce wa ummahatukum allati arda'nakum kaga dama akwai iyaye na shayarwa ga hadisi ya zo ya ƙara bayani to amma yaushe wani irin shayarwa ne yake kawo wannan haramci na aure dole sai ya cika sharuɗai kamar haka sharaɗi na farko ya zama shayar wannan kafin a yaye yaro ne kafin a yaye yaro kuma kafin a yaye shi ma kafin ya fara cin abinci idan ya wadata da abinci sai ta shayar da shi wannan nonon bai da tasiri a rayuwar yaron bai da tasiri haka nan in ta yaye shi bai da tasiri to shi ba za a ce ta zama maman sa ballanta na haramcin ya yasu a ya zama lokacin da yake buƙatar nono a rayuwarsa manzala sa suma ya faɗa hadisi ingantacce hadisin tirmizi yace la yahrumu min ar-radha illa ma fatata al-an'a wa kana qabla al-fida babu haramcin da yake shiga a babin shayarwa sai abun da ya buɗe hanji kuma ya kasance kafin kafin a yayi yaro wato sai ya zama da nonon ya dogara a abincinsa kuma kafin a yaye shi idan ya zama na an yaye shi tun yana ƙaramin ko da ana shaje shi da madara ne misali an yaye shi ana ƙarisa masa da madaran kanti ita shayar da shi to ya riga an yaye shi zai iya rayuwa da madaran kanti ko kuma ya zama ba a yaye shi ba amma yaron yana cin abinci irin dai an ɗan jinkirta yaye ne amma da zai wuni ma bai sha nono ba bai da matsala zai ci abincinsa a tura masa to a bashi kunu ya sha da shayi da wannan ma ta shayar da shi zai zama zai zama ta zama mahaifiyarsa ta ta sharwa ba in ta shayar da shi saboda ka ya zama a lokacin da abinci ba iya cin abinci wanda zai wadace shi sannan kuma kafin kafin a yaye shi wannan shine sharadi na farko kuma ya zo a hadisi Inna rada'atu min maja'a innamal rada'atu min maja'a wato shayarwa daga yunwa ne fa sai in yaron ya zama na nonon zai kosar da shi ko da baya cin abinci to sai ta shayar da shi to shine zai zama zai zama mamansa na shayarwa sai haramun ne aure ta da 'ya'yanta da 'yan uwanta amma yana ma yana iya take cikin ko tana iya take cikin ta koshi ko yana iya takewa kawai da ya sakaci ne irin na ba a yaye shi da wuri ba ko kuma ana so ya dan kara kwari kan a yaye shi wannan bai da tasiri bai da tasiri sharadi na biyu ya zama an sha da shi sau biyar sau biyar din nan zama biyar zama biyar ya sha nonon ya koshi ya sake da kansa ba fisga aka yi ba Isake sake jin yunwa ya sha nono ya koshi da kansa ya sake jin yunwa ya sha har biyar shine raba'a idan an samu wannan ne sake to ta zama mamansa ta shayarwa ya'yanta 'yan uwanta da sauransu sai wannan bayani da muka yi na haramcin sai ya shiga me dalili saboda hadisin muslim aisha radiyallahu anha yake kana fi ma unzila min alqur'ani ashru rabaatin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikna bi khamsin ma'lumatin فتوفي رسول الله صلى الله fi ma yi ƙura'u يقرأ من القرآن Aisha ta ce ya kasance yana daga cin abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga cin ayoyin da aka saukar akwai ashru ba'atin ma'lumatin yuharrimna wato shayarwa sau goma sanannu yaro ya kama ya sha ya koshi ya sake da kansa in ɗauke nonon aka yi to bai cika ya zama rage shayarwa ba ra'ayi safa da shi ya sha da kansa ya koshi ya sake guda goma da su ne suke haramta aure su ne in ta sau goma ya zama haramun da aure ta da 'ya'yanta da 'yan uwanta na na jini wato ƙarfinta ko yayunta wannan shi ne a farkon musulunci ce sannan sai aka shafe wannan hukuncin sai aka canja shi da hamsu raba'ati ma'alumati shayarwa biyar sanannu sanannu suna ainihin haramtawa to kenan yanzu bai ko bai kai goma ba idan guda biyar ne ta zama mamansa ba dama ya aure ƴaƴanta ko kanninta ko makamancin wannan sai ta ce sai aka su ma aka ɗauki ransa ana karanta wa'annan abubuwa a matsayin alkur'ani ana karanta kamsu arba'atin ma'lumatin a matsayin qur'ani ma'anansa wanda bai san ma an soke karatun ayan ba yana ne yana karanta a matsayin qur'ani ne amma hukuncin yana nan hukuncin yana nan domin a qur'ani akwai ayoyin da aka shafe hukuncin su kira'an su nan akwai ayoyin da aka shafe kira abin nan kira'an su da hukuncin su gaba ɗaya. akwai kuma ayoyin da aka shafe kira'an hukuncin yana nan kaga yanzu idan ka dauki a shaykh wa shekhatu idza zaniya farjumuhuma albatta na kala min Allah wallahu azizun an shafe karantawa da an shafe karantawa amma hukuncin hukuncin yana nan to ashiru rabaatin ma'lumati yuharina an shafe karanta su da hukuncin gaba daya amma khamsu rabaatin ma'lumati sharwa biyar suna harantawa wannan an shafe qira'a ne hukuncin nanan kamar yanda rajamu yake nan idan mutum da ya aure ko ta taba aure suka zina a jefe su babu shi a Qur'ani amma hukuncin na nan haka nan shayarwa guda biyar yana sa mace ta zama maman wanda ta shayar da shi ko ba ita ta haife shi ba an shafi kira'an amma hukuncin kuma yana nan shi yasa Aisha ta ce wa tuwfiya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa hunna fi ma yuqra'u min al-Qur'an aw qira'an wa hiya fi ma yuqra'u min al-Qur'an suna daga cikin abin da ake karantawa na na al-Qur'ani kaga wannan shi zancen da yafi inganci a maganganun malamai idan muka duba masaban malikiya suna cewa walau masfatan ko tsotso ɗaya ne yana sa ta zama mamansa ko tsotso ɗaya kuma ga hadisin Aisha sannan akwai hadisin da kore tsotso ɗayan ma shine hadisin Muslim ingantaccen hadisi manzo kuma ya ce la tuharimul masfatu wal masfatani la tuharimul masfatu wal masfatani tsotso baya haramta aure haka nan tsotso biyu shi ma baya haramtawa tsotso biyu a wata ruwa walal imlajatu wal imlajata ne shi ne sha ɗaya ko sha biyu saboda aka kara hadisi ne na musulun ingantacce saboda haka tsotso ɗaya kan da sai haramta saboda aka misali da a ce yanzu a ƙaddara, yaro ne yana kuka yana kuka uwarsa ba ta nan ta shiga wanka jinjiri sai wata mata tana sha da rasu ta ɗauke shi ta bashi na ta bashi nono ya jin yayi shiru in dai wannan bayarwa guda ɗaya ne ko da ya sha ko shi ne ma ba zama mahaifiyarsa ba balle tana in ja ɗaya ne ba muna cewa ayi hakan ba ne misali ta tsotsai zai sa a sa ayi hakan ne don kada ayin kuma wata ran a sake har ayi guda biyar din ya zama ya zama matsala kafa kafan da suke yi dai su matan su ci gaba da wannan kafa kafan a rarrashi yaron a cikin shi a da girgiza shi har ya har ya shiru tun da ba galibi ba a san wayan nan hukunce hukuncen ba kenan sha sau ɗaya baya haramtawa sau biyu ba haramta sau uku ba haramta sau hudu ba haramta aure ta zama sau biyar kuma ba tsotsa ba don akwai bambancin massa da raba'a massa tsotsa raba'a kuma shayar na lokaci guda wato lokacin da zai shaya koshi kamar ya tashi daga bacci ya shaya koshi ya sake dan ya ji yunwa ya shaya koshi ya sake in an samu sau biyar ko da a yi ni ɗaya ne nan ta zama ta zama mamansa balle tana idan an bar mata shi zuwa zuwa wasu lokuta zuwa ainihin kwanaki ko makamancin wannan wannan shine wa kullu ma tahrumu shar'an bin nasaf misluha min ar-radha'i yushtalam duk abinda ake yake haramta a dangi to yana haramta a a shayarwa wannan zai amfani malami wajen fatawa zai amfani alkali kuma wajen hukunci sai aka ce fa in aqarra az-zawju bir-radha'i fa huwa ila fasqi nikahi da'i wa in aqarra zawju idan miji ya tabbatar wato yayi ikrari bin rabai da shayarwan shi da kansa yace ai ni da matata mace ne ta shayar da mu ko mamarsa ne ta shayar da su ko mamar matan ko wata matan daban to idan yi haka fa hawa da'in shi mai kira ne ila fakin da kai zuwa ga bata aure in dai ya yadda da ya faɗi haka to kawai shikenan auren sa ya ɓaci domin me domin al-iqraru aula min ash-shuhudi shi da kansa ya ce an shayar da su nono ɗaya kaga maimakon ma a tsaya ana jayayya ana neman shaidu to in ya ya faɗa shi kenan sai a riba shi da a riba shi da matan kamar ana zargin mutum da wani laifi ne sai ce yayi shi kenan magana ta kare sai cewa wannan ba laifi ba ne? ya aka yi ya sani me yasa bai faɗa tun farko ba ko da ya sani aka yi auren haka dai za a bata ya yi laifi ko kuma daga baya ne ya tina duk dai za a bata auren tun da ya riga da kansa ya ce ainihin mace ɗaya ne ta sha da su shi da matarsa ko da haka yanzu kawai abin da yake cewa ne ku zo ku riba wannan auren shi kenan auren su ya rabu babu wani iskali to idan aka riba auren kuma za a duba a ga to zai bada sadaki ko ba zai bayar ba shine ma la yace wa yalzamu sadaqu bi bina'i wa nisfuhu min qabli al-ibtida'i wa yalzamu sadaqu sadaqi yana lazimta bi bina'i in ya tare da ita inda ya riga ya sadu da ita sun tare to shikenan Sadaƙin da ya faɗa zai ba ta ya zo ya bata ya zo ya ya zo ya tun da an sadu dole kuwa ba da sadaki yace fa hawa da abin nan wani suhu rabin sadakin zai ba min qabli na yi idan kafin a tare ne an daura aure kan a tare sai aka ce ah, aka ce ai mace ne ta shayar da mu ya yadda da haka shi kenan sai a ce to za a bata auren amma za ka ba da rabin sadaki me yasa zai ba da rabin sadaki don ana tuhumarsa kada ya zama baya son ya ce ya sake ne don a ce ya ba da rabi sai ce ai an shayar da su ne ba sai a ce ya ba da rabin an yadda da maganarsa amma ya ba da rabin sadaki da zai da zai da zai da zai kubuta daga bada rabi ba to me yasa zai ba da sadaki kamil cikakken sadaki idan ya sadu da mace saboda duk auren da aka yi aka sadu an ci sadaki ai sai dai idan aibin daga wajen matan ne wanda za mu zo kansa akwai babi a gaba in matsalan daga wajen matan ne shi kenan amma wannan matsala ne daga wurinsa ko daga wurinsu to da ka ce aka samu wannan to za a da sadaki cike ce kamar ma auren da ba a bata ba in a cikin aure tunda riga ya sadu da ita to da ubangiji ta lace wa in aradtum istiddada zawjin makana zaujin. wa ataytum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa aqadna minkum bisaqan ghalira idan kana son ka saki matarka don ka canja wata mata kuma alhalin ko riga kun sadu to kada ka ce za ka karbi sadaki ta ci sadaki cikike sai za ka karbi sadakinta alhalin ka riga ka sadu da ita to shi ma ya sadu da ita sai kuma ya ce ai mace ɗaya ne ta shayar da su shi kenan ya ce to shi kenan kun rabu amma za ka biya sadaki idan ko ba su sadu ba to rabin sadaki dama duk auren da aka yi saki kafin a sadu za a bada rabin sadaki amma inda bata shi aka yi na shari'a babu tuhuma to da rabin ma ba za a bayar ba to amma wannan shine so bin da aka bata domin kar da ya zama yana gudun ba da rabin ya dama yana son rabuwa da ita baya son ya ba da rabin sai ta an shayar da su ne sai ya sake ta shikenan ana gudun kar ya zama aka sai a ce sai ba da rabi abin da yake gudu in ya bayar saboda ubangiji ta'ala ya sa ka'ida duk sakin da aka yi kafin a sadu to ana ba da rabin sadaki kamar da yace wa in hunna, min qabli an hunna wa qad faragtum lahunna fariida fa nisfu ma faraktun. illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah idan kuka saki matan ku kafin ku sadu da su alhalin kun gaya musu ga abin da za ku ba su na sadaki da ku ba su rabi rabi shine wajibi sai dai in sun yafe matan ne suka yafe ko kuma mijin yace ya bata cikike shi ba baban nan ba buƙatar ba rabi zai bar ba ya yafe mata duka inda ya riga bata to wannan kuma wani abu ne wanda yake mai kyau sai Allah ta ce wa anta afu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum ku yafe din shi yafi kusa da tsoron Allah kar ku manta falalan da ke tsakaninku na alhurma da aka yaka baka mata duk da dai kun rabu ka manta da wannan falalan to kaga kenan idan kafin a tare ne za a bada rabin sadaki mana shine abun hukunci na shari'a ko kotu aka je wannan shari'an za a yi in ya sadu da ita ba in da ya sadu da ita aka gano cewa lalle da take ne ta shayar da su zai ba da sadaki cikakke in ko kan a sadu ne sai ce mace ne ta shayar da su to za a ba da rabin wato ainihin rabin sadaki to sai ce ka bil iqrari min huma ma'a la bi tirafi zaujatin in waqa'a kazaka haka nan ne hukuncin yake bil iqrari da iqrari da tabbatarwa huma daga gare su su biyu ma'an gaba daya suka yadda cewa lalle wace ɗaya ne ta shayar da su to shi ma kafin a tare in bayan an tare ne ta ci sadaki kafin a tare kuma ke zama wato rabin rabin sadakin yace la bi tirafi zawjatin ba ita matan ita ce ta tirafi ta yadda cewa an sake ta ba in waka in ya abu a wannan kan ba za a saurare ta ba wato idan mace da mijin duk suka ce mace ɗaya ne ta shayar da su duk sun yadda kaga ba bukatan shaidu kenan wannan min babi aula tun da miji ma in ya faɗa za a yadda a riba auren ballantana kuma a ce su biyu kaga ballantana kenan wannan za a riba auren sawa'un kafin su tare ne ko bayan sun tare kafin su tare ko bayan ko bayan sun tare to sai dai anan wasu malayan sun ce in kafin a tare ne babu ainihin sadaki aure kan za a riba shi amma kuma bara a bata bara a bata komai ba in kafin a tare don ita ma ta yadda cewa mutum ɗaya ne shayar mace ɗaya ne ta shayar da su kaga ita ma tana da hannu wajen rabuwan auren sai a ce to sai a riba haka kawai shikenan tunda ita ma ta yadda wancan jiji ne faɗa ita bata faɗa ba yanzu kuma dukansu su ji ta ce to ba maganar sadaki rabin sadaki ba za a bata ba idan kuma bayan an tare ne to sai a bata sadakinta wanda aka faɗa za a bata ko da ita ma ta yadda ai mijin ma yadda kuma a riga an tare an sadu in dubu ɗari ya yi sadaki to za a bar mata dubu ɗari in bai bata bai bata in kuma dama ba a faɗi sadakin ba nikahu tafwidi ne aka yi wato nikahu tafwidi shi ne a ɗaura aure amma ba a tantance sadakin nawa ba ne a cikin ɗaura auren zainabu da ibrahim amma sadaki daga baya za su shirya jama'a kun shaida an shaida sai a daura auren haka kuma auren yayi bi ijma'i ulama duk malamai sun yi ijma'i amma kafin su tare sai ya faɗi nawa wasu dai ta sadaki ba sai ya bata ba kuma zai iya zama bashi to sai ya zama auren ba a faɗi nawa ne sadakin ba yanzu za a bata sadakul misli sai a ce irin ta kamar nawa ya kamata a mata sadaki a irin danginsu ko irin mai matsayinta mai irin iliminta ko kuɗinta ko sarautanta nawa ya kamata a mata sadaki sai a ce dubu ɗari misali ko ɗari biyu ko ɗari biyar shi kenan sai a bata sai a bata tunda sun riga sun wato ainihin tare so da haka wannan shine hukunci in su biyu suka yi kirari sai amma la itirafi zaujatin in waka wanda da da furcin mace in ya afko ita ne kawai sai furci ta yadda sai ikirari ta tabbatar da cewa mace ɗaya ne ta shayar da su amma mijin shi ya ce a ba haka bane ita ta ce talatu ne ta shayar da su duka shi kuma ce a shi ba shi mamarsa ne ta shayar da shi ba waccar matan ba ne ta wannan ko sauraron ta ba za a yi ba ne yasa an saurare ta za ta iya sake kanta ma kenan ko saboda zaran ta samu matsala mace ta son ta rubuta mijinta in ta samu matsala ta mijinta sai ta ce to dama mace ta ce mace ne ta shayar da mu wannan ba za a yi da sai dai in ta kawo shaidu a tale guda biyu wannan kuma da hukuncin da shaidan shaidun aka yi hukunci ba da faɗanta ba amma miji dama saki a hannunsa yake an ga dama ce ya sake ta in yace mace ɗaya ne ta shayar da su kenan kun rabu kenan amma ka bata sadakin ta ci sadaki in ba an tare kafin a tare ka kawo ka kawo idi amma mace haka kawai barata za ta ce ai tare muka sha mama mama ɗaya da kai don wai ta bata auren Bata da wannan daman don auren ba hannunta ba nunta sai dai in mijin ya yarda to in ya yarda kuma to yardan da mijin ya yi shi ne yasa za a ba ta auren ba wai maganan ba ba ba ba bayanin ta so da haka ko sauraron ta ma ba za a yi ba kafin a kulla auren da bayan abinan kafin a tare da bayan an tare ko sauraron ta ba za a yi ba yasa ba za a karɓi maganan ta ba sai da shaidu shaidun ma a adalai guda biyu da mata za su iya yin faɗin komai suna son rabuwa da miji suna iya karya su ce ya min kaza ya min kaza duk abinci ka samu ba haka son sa ne kawai ba ta yi amma ba ta iya faɗa ba za ta fake da wasu abubuwa in an ba ta wannan ƙofan kwa za ta ce ai mace ɗaya ne ma ta shayar da mu to ina kike lokacin da aka shahar so ba za a yi da ba yace wa yufsakun nikahu bil adlaini bi sihhatil irda'i shahidaini wa yufsakun nikahu ana bata aure bil adalaini da adalai da shaidan adalai guda biyu shahidai ne masu shaida bi sihhatil irba'i da ingancin shayarwa aka samu maza adalai guda biyu suka ce wanki ne ta shayar da wane da wane kuma gashi an mutu aure sai a bata auren kawai sai a bata shi domin ba a ba yanda za a yi mace ɗaya ta shayar da su sannan kuma a haɗa su aure ta zama yar uwarsa ta shayarwa ko a ita ta shayar da shi kuma kama ko yarsa ne ta shayarwa in an samu adalai guda biyu to kawai kenan hukunci shi ne wannan auren ba za a ba za a tabbatar da za a bata shi za a bata shi to adalai guda biyu menene adalci din adalci adali adalci shine wato ginshiki na karban shaida shine mutum ya siffantu da wasu siffofi wanda za a za a amince masa abu mafi zato ne zai karya ba ko da ba a samu ɗari bisa ɗari ba mafi rinjayen zato ne zai karya ba to wannan shine adali shine ya zama musulmi baligi mai hankali ne nisantan manya-manyan laifuka ƙananan ma in yi dina tuba kuma yana kiyaye duk abin da zai zubar masa da mutuncinsa kamar yadda muka karanta a baya wal adlu man yashtani bul kaba'ira ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيها وهي في العيان يقده في مروءة الإنسان adali shi ne yake nisantan manya-manyan laifuffuka kuma ƙananan ma baya lizimtansu in yi ma tsotsai ya sa yi zai to ba kuma duk abin da a ido yana sukan mutuncin mutum ba zai yi shi ba duk abin da zai zo masa da mutunci a al'adance ko da shari'a ba ta hana ba to shi nisanci wannan abun wannan shine adali wanda ake wanda ake karɓan shaidansa idan adale guda biyu suka ba da shaidan wance ta shayar da ma'auratan nan guda biyu mamansu ɗaya ne na shayarwa to za a ɓata wannan auren da shaidan adale guda biyu wannan shi ne asali dama wani rikici a samun adale guda biyu su shaida wannan malamai duk sun ittifaki akan wannan kuma labarin ya yaɗu kafin nan ko bai yaɗu an yadda ittifa bil ijma don wannan ita ce hanya tabbatar da mai hukunci yi tsara ikul hukum so da ka in mace ta yi da'awan cewa mamansu ɗaya ne na shayarwa da mijinta sai ta kawo gaban alkali da kawai sai je a ciki kawo shaidu a dalai guda biyu in ta je ta kawo babu iskali sun ba da shaida lalle wancan ne ta shayar da su sai ka yar uwarsa ne ya aura ta shayarwa an wasa ce ta shayarwa ya aura ko yarsa ta shayarwa sai alkali ya ba ta aure ma ba kai kotu ba dai a sani cewa auren ba ciki ne sai ce wa bisnataini wa bisnataini in yakun qawluhuma min qabli aqdin qad fasha wa ulima wa bisnataini ana fata auren ma'aurata da shaidan mata guda biyu shine bisnataini da shaidan mata guda biyu na cewa mace ɗaya ne ta shayar da ma'auratan ko kuma yarsa ne ta shayarwa ko mamansa ne ta shayarwa in dai mata guda biyu suka ba da shaida to ana karɓan shaidansu in ya kun ƙauluhuma idan maganar nasu nan ya kasance ƙarfasha dama ya yatsu abin da suka faɗan wa ulima an san shi min ƙabli abin kafin a kulla aure kafin a kulla aure dama an ji jita jita cewa anya wance ne ta shayar da su ba wance ne ta shayar da su aka daura auren sai mata guda biyu suka zo suka ba da shaida to shikenan auren ya auren ya ɓaci me yasa aka karɓi shaidan mata a nan alhalin ba matsala ce ta dukiya ba mun sha faɗa ƙa'ida shine matsala ta dukiya abin ya shafi rikicin dukiya fili gida kuɗi mota nan ne ake sa mata su shaida ko abin da yake komawa dukiya kamar yanzu mace ta kai tsara, mijinta ya sake ta tana neman sadaki cikakke sai ce bai sadu da ita ba sai aka samu wasu mata biyu suka ce a mun ga ya shiga ɗaki ya kulle da ita ko ya shiga ɗaki ya sake labule sun ɗan yan mintoci suka fito to shi kenan kaga wannan shaidan za a karɓe shi saboda ai don a tabbatar da sadaki cikakke ne abin yana komawa ba da sadaki ne ya ba ta sadakin ta cikakke shine kaga yana komawa dukiya to in ba wannan ba mace ba ta shaida sai a irin wa'annan halayen shine arraba'a kamar da jiya muka bayani cikin abun da galibi mata ne suke iya hango shi yanzu mace ta shayar da yaro galibi mata ne suke iya sani su suke tare da su da yaran a gidan biki ko a gida da haka rana ɗaya ta sha da shi sau biyar ko a 24 hours kai kana can ɗakin ka ko kana ƙofar gida baka sani ba to mata biyu a dare in sun shaida lallai matan nan ta shayar da su gaba ɗayan su biyu wannan dai kila an sani ya shayar da ita kila an yi shekara yana da da ita to ɗayar kuma ba a sani ba amma mata biyu suka ce a rana ɗaya ta yaron ya kwana a gidanta a ɗakinta ta shayar da shi da safe da rana da yamma da dare da ba da gari yawai ta sake ta da shi shikenan ko da yi ni je ne aka samu sau biyar din sai a karbi shaidan mata a nan saboda me saboda wannan abin da ya shafi mata ne suna shaida ga abin da galibi su suke sanin abin da ya shafi shayarwa da haifuwa shayarwa da haifuwa to wasu malamai sai suka ce ana karban shaidan su in ya yadu idan labarin ya yadu kafin a kulla auren shine katfasha ya yadu wa ma an san shi to nan ne za a karbi shaidan su ba ka ba za ka karba ba wasu malaman suka ce a'a ko da yadu ba in dai adalai ne matan nan za a karbi shaidan su wannan kuma shine zancen da fi inganci ko bai yadu ba domin mata suna iya ba da shaida abun da ya shafe su abun da ya shafi harkokin su wanda galibi su suke iya sani sa sai ce wa rajulin wa ma'atin kaza wa fi wahidatin khulfun wa fil awlaqtu fi wa rajulin haka nan namiji ɗaya wa mura'atin da mace guda ɗaya kaza su ma ana karɓan shaidan su a wajen shayarwa a to haka karbi na mata biyu ma balle ta na namiji da mace ɗaya kaga ya fi ƙarfi yayi to da haka in sun ba da shaida mace ɗaya ne ta shayar da su sun sha mama tare to za a riba auren sai ce wa fi wahidatin idan kuma mace ƙwaya ɗaya ne ta bada shaida to dangane da wannan hulfun akwai saɓani wasu malamai sun ce za ta ainihin abinan za a karbi shaidanta a bata auren wasu suka ce ba za a karba ba sai ce wa fil aula abin da yafi yafi yafi yafi dacewa injimalan uktufi bibi wato ainihin magana wato kar a yadda da shaidanta ita kadai a sake bincike ko za a samu karin wani shaida kun fahimci wannan karatun a mazhaban malikiya akwai sabani idan mace ce ta ba da shaida na cewa wane da wance da suke auren nan mace ɗaya ne ta shayar da su ko yasa ne ta shayarwa ya aura wasu malayan suka ce za a karfi wannan shaidan a bata auren ko suka ce ba za a karfi wannan shaidan ba auren su yana nan mace ɗaya ba a karɓan shaidanta to sai shi al'atimi sai ce wa fil aula abun da ya fi uktu fi bibi maganan nan kar a karɓi shaidan ma'ana a sake bibi sai an samu ƙarin shaida in ba haka ba a basu akan auren su to amma duk da wannan magana da ya faɗa zancen da ya fi inganci za a karɓi wannan shaida ita kaɗai ko mace kwaɗe ne ne adala adila ce za a karɓi wannan shaidan kuma a bata wannan aure din dalili akan wannan shine hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito Uqbatu bin al-Haris ya auri ummu Yahya wata mata je ya aura ya aure ta yana zaune ita sai wata mata ta ji labari sai matan ta zo tana zuwa sai ta ce ah ai dukkanin ku guda biyun nan na shayar da ku kat arbatukuma na shayar da ku ni maman ku ne ta shayarwa kaga kenan ta zo ta lalata musu lamari kenan shikenan su kuma ba su gamsu ba sai suka tafi wajen manzala sa sama suka ce rasulullahi muna zama zaman mu mun yi aure ga wata mata ta zo ta ce ai ta shayar da mu gaba ɗayan mu da shi kuma tumi da hari da ummu ya haya duk ta sha da su yanzu kaga wa da kanwa ce kenan to yaya hukuncin yake yanzu auren mu yana nan ko baya nan sai manzo Allah sama sai yace ce wa kaifa wa qad qila to ya ka yi ina riga an fada tunda ta ce ta sha da ku ya za ku yi da ku rabu sai aka karbi shaidanta hadisi yace fa faraqaha fa tazawwajaha zawjun ghayrahu ko fa tazawwaja zawjan ghayrahu shi kenan sai ya ta zo da ta je ta auri wani miji daban ko ba dama ya sake auren ta to kaga nan hadisi ne ingantacce na bukhari ko mace ne guda ɗaya ta zo ta ba da shaida kuma aka karbi wannan shaida ne saboda haka kenan a ce mace ɗaya tana iya zama shaida a babin shayarwa in ta shaida cewa wance ta shayar da wane kuma ta aure shi ko kuma wane da wance shaidansu su guda ɗaya ne abin nan mace ɗaya ne ta shayar da su ba za a karbi wannan abin za a karfi wannan shaidan kuma sai a riba a wurin nan za mu tsaya ba na son mu shiga wancan dogon babi wa sallallahu wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh